radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل rahim Assalamu alaikum masu sauraro mu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su. Bayan wannan gabatar da muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumudumin su. Daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da Afirka a yau, muryoyin masu sauraro, kisoshin rayuwa, an so shin aƙida da kuma duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madala yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau lahadi 18 ga watan disamba na shekara ta 2022 wanda ya daidai da 23 ga watan jumada ula na shekara 1444 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan disamban shekara ta 1914 turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka mai da kasar masar karkashin ikon so da karfin bindiga kafin haka dai a lokacin da ake cikin yakin duniya na daya dalar usmaniya ta kulla kawance da kasar jamus wadda take yakar turawa turawa na ingila lokacin kuma saboda haka ne turawan ingilan suka mamaye kasar masar wadda take karkashin ikon dolar usmaniya wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen kasar masar suka yi bori a shekara ta 1922 suka kuma kori turawa daga kasar masu haure kuma san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau 18 ga watan disamban shekara ta 1979 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya samar da wani ƙuduri da nufin kawo ƙarshen zaluncin da ake yi wa mata a duniya ƙuduran wanda yake da fasali shida kuma sakin layi 30 ya buƙaci a daidaita mata da maza a kowane ɓangaren rayuwa kamar da ke a cikin ra'ayin kasashen yammacin turai wannan kudirin da ya saba wa ra'ayoyi na kasashe da dama a duniya musamman ma kasashen musulmi addinin musulunci ya rarraba wa maza da mata ayyuka da suka dace da su da kuma yanayin halittar su duk da amincewa da wannan kudiri da aka yi a zaron majalisar ɗinkin duniya hakan bai iya sanya an warware matsaloli da dama da mata suke fuskanta a duniya ba hatta cikin kasashen yammacin turai inda suke fuskantar gallazawa da kuma yi musu fyaɗe da sauran abubuwa na cin zarafi a gare su da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 120 da suka gabata a ranar irin ta yau wata 18 ga watan disamban shekara ta 1902 aka kirkiro tashar radio ta farko a duniya wadda goglimo Marconi dan ƙasar Italiya ya fara a garin Glasgow wanda hakan kuma ya zama hanyar sadarwa ta farko da hada dukkanin yankunan nahiyar turai duk da cewa daga farko dai ba yin amfani da tashar radio wajen yada shirye-shirye na ilmantarwa ko nishadi da ita ba amma dai ana yin amfani da ita ne a mafiyar lokuta wajen isar da sakonni da kuma bayar da labarai amma daga bisani kafar sadarwa ta radio ta zama wata hanya ta isar da sakonni da dama a cikin al'umma da kuma gabatar da abubuwa masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa ga mutane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 kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas bakwai hudu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 labaran duniya da farko ga kanunsu. an bayyana cewa alaƙa tsakanin iran da saudiya tana kan hanyar kyautatuwa an yi kira ga shugaban ƙasar tunisia da ya sauka daga kan mukaminsa a ƙasar uganda an sanar da kawo ƙarshen matakan da aka ɗauka na dakile cutar ebola ta yanzu ga cikakkun labarin alaka a tsakanin iran da saudi arabia tana bunƙasa a wani rahoto da kamfanin dalancin labarun mehar na iran ya ɗauka ya ambato wani manazarci akan alakar kasashen saudiya da iran dr abud fadl bazargani yana cewa a cikin watannin bayan nan an sami kyautatuwa alaka tsakanin kasashen biyu bisa tattaunawar da ake yi a kasar iraki abul fadl ya yi ishara da daɗaɗɗiyar alaƙa mai tarihi a tsakanin saudiya da amurka sannan kuma ya ƙada cewa daga lokacin da amurkan ta fice daga afghanistan saudiyar ta fahimci cewa ƙarfin amurka da tasirinta a duniya na raguwa don haka wajibi ne a gare ta sake da safin alaƙata da wasu ƙasashe abul fadl ya kuma ce a ƙasar saudiya ba a naɗa sabon sarki ko naɗa yarima mai jiran gado sai da yarda da amincewar amurka amma duk da haka saudiyan ta zaɓi ta kusanci ƙasar sin wacce ƙarfinta yake kawo a duniya saboda ta fahimci koma bayan da amurkan take fuskanta a duniya da yake magana akan alaƙa saudiya da iran abul ya ce rawar da kafafen watsa labarun saudiya suke takawa na murguɗa gaskiyar abubuwan da suke faruwa a iran yana takarwa wajen samun koma baya a ƙoƙarin bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu abul fadal ya ce damar kyautatuwar alaƙa tsakanin iran da saudiya ta fito fili saboda sabon yanayin da aka shiga a duniya da ya sa saudiya ɗin take karfafa alaƙarta da sin da kuma rasha saudiyar ta kuma fahimci cewa sake bunƙasa alaƙa da iran zai kare mata wasu manufofinta ba tare da izinin amurka ba domin ba ta da ƙarfin da za ta iya faɗa da iran abulfadal ya kuma bayyana yiwuwar ganawa a tsakanin shugaban ƙasar iran ayatollah ibrahim ra'isi da kuma yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman a yayin taron da za a yi a kan iraki a birnin oman na ƙasar jordan an bayyana jami'o'i 45 na iran a cikin jami'o'i mafi inganci a duniya cibiyar take tantance ingancin jami'oi a duniya a kowace shekara ta green metric ta shigar da jami'o'i da cibiyoyin ilimi na iran 45 a cikin fi inganci a duniya adadin jami'o'in da wannan cibiyar ta tantance ingancin su a cikin shekara ta 2022 mai karewa sun kai 1,050 daga jerin 700 daga cikin mafi inganci da akwai jami'ar zanjan ta iran daga cikin ma'aunonin da cibiyar take amfani da su wajen bayyana ingancin jami'a da akwai yanayin da ake tafiyar da karatu da nazarce-nazarce da bincike hakanan muhimman cibiyoyin aiki da ake da su makamashi da yadda ake sarrafa shi hakanan kuma yadda ake ta'amali da sauyin yanayi da kuma tsafta ta muhallin jami'a da kuma sarrafa shara da bola da samar da ruwan sha. jami'ar da ta zo ta farko dai bisa ma'aunin na cibiyar green metric ita ce ta jojanin university a research da ke ƙasar netherland sai kuma jami'ar nan ta nottingham da ke birtaniya a matsayin ta biyu da jami'ar nottingham trent da ta zo ta uku daga cikin jami'o'in iran da lissafin inganci ya bi ta kansu da akwai jami'ar kashan ta ilimin likitanci jami'ar muhakkik ardabili jami'ar azahara jami'ar aikin gona ta gurgan jami'ar isfahan sai jami'ar shahid raja'i jami'ar mazandaran jami'ar khalij farsi da kuma jami'ar tutar mudarris sai kuma jami'ar arak sannan jami'ar firdausi jami'ar yas jami'ar shahid bahishi sai kuma jami'ar azadi sai kuma jami'ar haji nasiruddin tusi to kuna ta da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an kirayi shugaban kasar tunisia da sauka daga kan mukaminsa kiran da aka yi wa shugaban ƙasar ta tunisia ya zo ne dai bayan zaben da aka yi na 'yan majalisa da waɗanda suka fito suka kaɗa ƙuri'a ba su wuce kaso 8.8 cikin ɗari ba waɗanda shine zaɓi mafi koma baya da masu kaɗa ƙuri'a suka yi tun bayan jin halin ƙasar a shekara ta 2011 sai dai shugaban hukumar zaben ƙasar ya bayyana cewa an yi zaben a cikin inganci da tsafta jam'iyyun hamayyar siyasa na ƙasar sun bayyana zaben da cewa wani yunkuri ne na juyin mulki a watan yuli ne dai shugaban ƙasar ta tunisia kai sa'id ya kaddamar da wani sabon kundin tsarin mulki da aka kada ƙuri'ar raba gadama a kansa sabon tsarin mulki da ya raba majalisar dokokin kasar da ikon da take da shi a baya shugaban jam'iyyar national salvation front ahmad najib chalabi ya ce idan har waɗanda suka kaɗa ƙuri'a ba su wuce kaso 8.8 cikin ɗari ba to abin da ya faru ya yi daidai da girgizar ƙasa mai daraja 8.8 don haka yin kira ga dukkanin masu rike da mukamai da su yi murabus a ƙasar uganda an sanar da kawo ƙarshen matakan da aka ɗauka domin daƙile cutar ebola da ta ɓulla a bayan nan gwamnatin kasar uganda ta sanar da kawo ƙarshen annobar ebola wacce ta ƙulla ƙasar watanni hudu suka gabata mataimakiyar shugaban ƙasar ta uganda jessica olufo ita ce ta yi sanarwa ta kafar talbijin akan an kawo ƙarshen matakan da aka ɗauka na hana yaɗuwar cutar da suka hada da kulle da rufe makarantu mataimakiyar shugaban kasar ta uganda ta ce matakan da aka ɗauka a ƙasa sun wadatar da zai sa a kawo ƙarshen kullan sai dai kuma za a ci gaba da zama cikin halin ko ta kwana na sa ido a kan cutar yankunan cutar ta fi kamari dai su ne mobende da kuma kasanda tun daga ranar 20 ga watan satumba ne dai aka sami bullar ebola wacce zuwa yanzu aka tabbatar da cewa mutane 142 ne suka kamu da ita daga ciki da akwai mutane 56 da suka kwanta dama to ƙarshen labarin duniyar kenan madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan yi rufi kan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar. A cikin shirin namu na da Allah za mu yi dubi ne a kan zaman da aka gudanar a tsakanin shugabannin kasashen Afirka da kuma na Amurka wanda ya gudana a birnin washington farin mulkin kasar ta amurka da kuma irin abubuwan da aka cimmawa a taron da kuma yadda manazarta harkokin siyasa da kasa da kasa suke kallon taron da kuma manufarsa wanda shine abin da shirin zai dubi akan sa da yadda allah da fatan saurare su a biyu musu a hankali domin jin cikakken shirin ga alama da farin jinin afirka a ɗan tsakanin lokacin nan yana sake farfadowa a tsakanin manyan kasashen duniya ta da kowane bangare ke rugubi zuwa ga afirka kowace ƙasa na ƙoƙarin ƙulla alaƙar kasuwanci a tsakanin nan da afirka sun kuma kafe kowace alaƙa a tsakanin afirkan da ƙasashen waje mai ƙarfi wadda babu mai shiga a tsakaninta abin da ya fito a fili a lokutan nan da shine yadda amurka ke ta kokowa da abokiyar ta wato china a nahiyar afirka wani lokaci har da rasha na kokarin shiga tsakani to yayin da kuma aka kammala taron koli na shugabannin kasashen afirka batun abin da aka cimmawa a taron ke jan hankalin mutane a shekarun baya bayan nan da amurka tana fada ta wasu fuskoki da beijing wasu lokuta kuma har da moscow domin fin karfinsu akan al'amuran da suka shafi kutse a nahiyar afirka tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya kare da tsamin alaka da zarge-zarge da korafe-korafe akan alakar china da afirka yanzu amurka tana kokarin yin wani abu wanda yake nuna sabon salo da tsarin shan gaban china da mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro wato john bolton zai yi lalube a kansu ya kuma yi batu akan bai son bata kudaden harajin miliyon daloli da ake karba a hannun 'yan ƙasa sai dai abin da ya faru a makon nan ya zo da ban mamaki saboda batun bolton da abin da aka gani a zahiri sun sha bamban da farko dai shugaba joe biden na amurka bai furta kalmar china kai tsaye ba a cikin jawabin da ya gabatar ga shugabannin afirka a ranar laraba ta gabata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ɗanyi hannunka mai sanda a lokacin ziyararsa ta farko a nahiyar afirka inda yake cewa tsarin da muke da shi a afirka na 'yan nahiyar ne ba na 'yan china ba duk da hakan babu tantama a kan kishin da ke tsakanin kasashen biyu kuma hakan ya fito karara inda amurka ke kara inganta harkokin lafiya da muhalli da makamashi mai tsafta da tsaro ballanta uwa uba kasuwanci a nahiyar ta afirka batutuwan da aka mai da hankali a taron kolin a su dai sun hada da karfafa dangantaka wadda dama akwai ta a tsakanin bangarorin biyu da kuma kara faɗaɗa wasu shirye-shirye da suka hada da cigaban afirka da amurka ta kirkiri inganta hulɗar kasuwanci tsakanin su da aka fara tun shekara ta 2018 sai kuma batu na biyu shine shirin zamanin clinton da bunƙasa kasuwancin afirka da kuma samar da dama a greta ta yadda kayan da ake samarwa daga afirka za su shiga kasuwannin amurka a cikin sauƙi sai kuma batu na uku shine shirin da shugaba obama ya kirkira na kulla wata hanya wadda za ta hada miliyoyin 'yan nahiyar domin ci gaba sai dai nasarar da ake fatan gani a cikin waɗannan shirye-shirye suna tafiyar hawainiya afirka na da kashi ɗaya ne a cikin ɗari na kasuwanci na ƙasashen duniya tsakaninta da amurka wanda fitar da man fetur daga najeriya da angola shine ya mamaye wannan batu mr blinken ya bayyana irin damar da wannan haɗin kowa zai samar ya ce a matsayinmu na ƙasa mafi girma da tattalin arziki a duniya da kuma nahiyar tattalin arzikinta ke haɓaka akwai yiwuwar mu iya gina wata alaƙa ta tattalin arziki mafi girma a ƙarni na 21 don taimakawa ya sanar da aniyar ƙasarsa ta tura wakilan zuba jari zuwa sakatariyar gamayyar kasuwanci ba tare da wani shinge da afirka ba wadda tarayyar afirka ta kirkira don sauƙaƙa harkokin kasuwanci da kuma kyautata rayuwa a yankin. a bayanai ke cewa amurka na duba hanyoyin kulla harkokin tattalin arziki baya ga rigimar tattalin arziki da afirka ke fama da ita ita ce ke da al'umma da matasa mafi yawa a duniya hakan yana nufin masu sayan kaya na karuwa kamar yadda masu neman aikin yi suke karuwa abubuwa biyu na karawa kasuwanci a yankin armashi sai dai kuma akwai barazanar tsaro da hakan yake haifarwa inda tattalin arziki idan tattalin arziki bai haɓaka ba akwai yiwuwar matasa su ɗunguma neman kuɗi ta hanya mafi hatsari hakan ya jawo rikice-rikice a kasuwar afirka da kuma yankin sahel da ke afirka ta yamma akwai hannun amurka a yankunan dakile rikici a yankunan guda biyu inda take aikin haɗin gwiwa da gwamnatocin ƙasashen sai da kuma kungiyar ta wanga ta ƙasar rasha a ƙasashen afirka ta jawo alaƙa a tsakanin ƙasashen da amurka ta yi tsami har ma ta shafi wasu ƙasashen turai akwai wasu ƙasashen na afirka da dama da ke da alaƙa mai kyau da rasha akalla goma sha bakwai ne daga cikinsu suka kaurace wa kuri'ar majalisar ɗinkin duniya don yin allah wadai da yaƙin rasha da ukraine da yawan sun ce ba ruwansu amma amurka ta sha ba su shawara har ma da matsin lamba akan cewa wannan ba lokaci bane da kasashe za su ce babu ruwansu ba a je wani abu mai kama da haka ba a yayin taron hakan ba nufin cewa amurka ta daina kokarin kare haƙoƙin da take ikirari na demokuraɗiyya ko kuma haƙƙin ɗan adam china da rasha ba sa saka wasu sharɗa wajen yin hulɗa abin da ya sa wasu shugabannin na afirka suke sakewa sai ma'amala da waɗannan ƙasashe ba tare da wata matsala ba yanzu haka dai amurka ta sake jaddada alaƙar da ke tsakaninta da shugabannin afirka da kuma ɗaukar alƙawla na aiwatar da wasu aikace-aikace da kuma bunƙasa harkokin kasuwanci da saka hannayen jari sai dai masana da dama waɗanda suke bin harkoki na al'amuran siyasar ƙasa da ƙasa sun yi imanin cewa babbar manufar amurka ita ce sake karfafa wannan haɗin gwiwa a tsakaninta da afirka wanda hakan ba wani abu ba ne illa neman ganin ta dakushe wannan tasiri ke tsakanin china da rasha da kuma sauran kasashen nahiyar afirka ta fuskar harkokin tattalin arziki cinikayya a halin yanzu china ta yi wa amurka fintinkau a wasu daga cikin kasashen nahiyar afirkan yayin da kuma ta fuskar siyasa da harkokin soji a halin yanzu rasha ta sake samun karbuwa a cikin sauri a tsakanin gwamnatocin afirka ya kara bayyana a fili ne bayan barkewar rikicin na ukraine inda wasu kasashe suka fito fili suka nuna karkatar su kai tsaye ga rasha tare da bijirewa tsoffin iyayen gidansu waɗanda suka yi musu mulkin mallaka wanda za a iya buga misali da ƙasar mali da kuma burkina faso a baya-bayan nan inda al'ummomin waɗannan ƙasashe suka yi wa faransa tawaye tare da mayar da hankali wajen kyautata su da rasha baya ga haka kuma akwai gwamnatoci waɗanda kai tsaye suna mu'amala da rasha ta fuskoki na siyasa da tsaro har ma da cinikayya na tsawon lokaci kamar afirka ta kudu uganda algeria masar zimbabwe habasha da makamantansu wanda kuma ƙara samun tasirin rasha a cikin waɗannan ƙasashe da ma sauran ƙasashe waɗanda suke karkata ga rasha ɗan a halin yanzu abu ne da amurka ba za ta sanya ido a kansa ba musamman ma yadda lamarin ya shafi alaƙar afirka da wasu ƙasashen turai saboda haka amurka tana kallon wannan lamari babban koma baya ne da kuma karfen kafa ga irin tasirin da take da shi a nahiyar afirka akan haka ne dole ne su ɗauki matakai na tunkarar lamarin ko ta wace hanya wani kuma sake farfado da irin wannan taro tsakanin amurka da afirka tabbas tunkarar wannan lamari za ta kasance ɗaya daga cikin manyan manufofinsa to jama'a masu sauraro lokacin da muke da share skim da al'anan zamu jala zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin lokaci da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum radio hausa iran ina so ku bani dama in tura sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa ga abokan arziki musamman abokina da mai kwamfuta mai yama da kanwarsa sumayya shiriyar na birnin kebbi da zaidu bala kofa sabuwa da abokina awal yam jali ta kai da agwar maji da yawala sani ta kai da da siniya a cakal da baba gana ladi a cakal da kitin gana alhaji maduwa ta murgulu da kwangwama alhaji ah, ya yaro bulya garin malam da yakuba mai aski badaraka da isinusu matatai da magaram da isubu matatai da magaram da tsoho mai albarka da yusuf salisu dan fulanin kwara da haruna salisu dan fulanin kwara da na mai umar makera da lawan sade da ra'isa jeka mai sade kadora da gaga dan fulanin warji da ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana sa'adu isa jamhuriyar jihar jihar a mazaunin kasar cote d'ivoire eh, da farko zan yan uwa da amina arziki ina gaida abokina harashi angon wari lawai tudu mazaunin kasar Birkina faso ina gaida ibrahima nomo mazaunin kasar senegal ina gaida alhaji ali jadi mazaunin kasar Birkina faso ina gaida muhammadu baka mazaunin mazauni kasar senegal ina gaida abokina na yusa dan turawa mazaunin mazauni kasar Burkina Faso. Ina gaida Muhammadu Canji eh, mazauni kasar Ghana. Ina gaida Rabu'u Muhammadu mazauni kasar Ghana. Mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar ta mazauni kasar Cote d'Ivoire. Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Tehran Hausa. Radio mai dambon albarka. Ana muku fatan alheri. Farko da suna na Ibrahim Bukari wanda aka fi sani da Ibrahim Podas mai zaunan da magaram. Masha Allah. Ana saban dama mai gasa da dubun gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Farko na gare tasiri unguwar tudu kusa na su madattai. Akwai su madattai na agwa mai faci sai turo mai san Akwai Yakuba mai aski. Akwai dozuman tagasi mutu ba ya lefe ba ya siniya. akwai musa makiyayi akwai murtala mt umar taku shugaba rabu mai aski dukkanin dai kowa da kowa masu sauran a radiyon na mai albarka sako daga ibrahim polis tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio za ta yi tana tare da shi ta tayar daga nan agadis jamhuriyar nijar jiya da karshen mako zan yi amfani da wannan dama mika sabon gaisuwa ta zuwa gare su yan uwa da amina arziki kamar su isuf maɗattai sanusu maɗattai su banzema a nan birnin agadis alakasu ba nan birnin agadas alkasin baba lima a nan birnin agadas ina musu fata alheri kamar su ilis prezi na fada yanzu yanzu. a nan birnin agadas kamar su kadora digaje dan fulani wurin kasar nigeria hada mai kwamfuta amini na mai mayano kalgamas kasar nigeria sumayya abubakar kasar nigeria ina musu fata alheri zuwa gare shi mushe sheba ana ci mishi tana a nan birnin zandar ina mishi fata alheri zuwa ga kowa da kowa da ke sauraron wannan radio mai dimbin albarka mai dimbin mun daraja ina musu fata alheri kowa da kowa tashi lahiya. assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryar ya jamhuriyar musulunci ta iran duk gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku da fatan kowa yawon lafiya ina so a ba dama ban gaida yan uwa da abokan arziki musamman ma Hussein Estar ga Ankwaliya da magajin na Nau Sagiri Eska Baban Salmai Zandar da ha musu martaba Larewa Maradi Sumayya Bukar Jihar Kebbi to dubin gaisuwa da kai kanka Malam Hassan Barka dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka godiya nake ni da Uzair Kamal nan mazabni a garin Maradi Niger Assalamu alaikum alaikum warahmatullahi wabarakatu sashen Hausa na murar Tahiran. Da farko suna na Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar. Na shigo ne domin in mika gaishe gaishe na na karshen mako zuwa ga yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida babban aboki na Umar Tahiru Niyame. Haka ba zan manta da Abubakar Safiyan ba dalibi a Jami'ar Abdu Mummuni Niyame. Akwai tsoho mai albarka da ke Niyame. Haka ba zan manta da Kadura Diga Gaɗan Filanin Warji ba. Ina gaida Na'uda uda muhammadu jakuri akwai bako umar kandilo abubakar dan jihar jifa haka ba zan manta da abokina muhammadu hamidin bingirawa ba ba zan manta da umar abdullahi bingirawa ba daga ƙarshe dai ina gaida ɗaukacin jima'a da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na murar tahiran suna na ibrahim haruna mai anguwa bingirawa buza jihar tawa jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Sashen Hausa na biyu Timir da Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana isu ne mara ta da bagar Jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan birni mai Jamhuriyar Nijar. Yau da yake karshen mako ne na so ku bani dama yi gaishe gaishe yan wada bukar ziki da farko yana gaida dukkan ma'aikatan gidan Radio BH. Akwai sanu garin madatai akwai shugaba Ila mai kantir shayi garkin Dora. Da wannan gai gaida Arma mai liki ne bakin Samiya Police da Magaram. Ina gaida Ibrahim Maraya, akwai Hakilu Sula Madatte, ina da Maki DJ Madatte. madattai ina gaida kanu rasta madattai akwai baba walcom madattai ina gaida lurwanu wanda yake a nan garin madattai akwai ashir amadu garin madattai ina gaida sanda umaru wanda yake madattai mazaunin kwatano ina gaida dogo dan magaji eh, ina gaida shi jagaba alherin allah ya kai mishi ina gaida baba haske tela ne wanda yake na madattai akwai kabir kebi ina gaida dukkan mai sauraro da wanda na faɗa da wanda mu faɗa ma ina da dukkan yan garma da te baki ina gode sashen nan sanar bh mai magana isu ne mara da maganin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan gwanin ya mai kuta shi na. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio mai albarka radio iran ina so ku bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki farko ina gaida nasiru mai turare a kasuwan kurmi jakara da najib mai turare wanda ke kasuwan kurmi jakara a kano da nura mai turare wanda ke kasuwan kurmi jakara da charlie boy wanda ke Brigade Kano da Kabiru Kebi mai biredi wanda ke babban tafki da magaran. Mai magana Isu Baban Sale daga tashar da magaran. Assalamu alaikum Isa Hausa mai magana Murtala Abdulrahman da yake a garin musassaka Ina so in da mutum biyu zuwa uku ina gaida kanuna samun da sirajin da suke a garin masassaka ina gaida ado da wanda yake a garin masassaka ina gaida sama'ila wanda yake a garin masassaka ina gaida baba mama wanda yake a garin masassaka da laminin bamba wanda yake a garin masassaka da mustapha a rankini kuma da lana gode da karshe ina gaida a dahir mai biredi wanda yake a bakin kasuwar dole assalamu alaikum ne ne muhammadu zakir love niger a gaida nake gaida asan barka da roga-roga daga zoji da da safu iliya da dora kap nika radio iran barka da wala haka sunana abdurrahman na kira ku ne daga nan unguwar mari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama kamar yadda aka saba duk karshen mako na farko ina gaida hassan barka shi ne mai watsuwan ga shiri ɗari bisa ɗari ina mishi fatan alkhairi ina da abokina alkasim da ke agadas na dawo da magaram ina gaida usaini star kasuwa kwaliya mujis soja Abuja mai adaidaita sau litoro mai essence ina gaida ojo mai kafe abdu malin tabbas ina gaida sori ina gaida abokin nan wudu dirasha sabu Saviola ina gaida sani sangwar malam asan ina gaida sani alhaji yarbe mai kanti abdulaziz n 0 ina gaida duk ɗan unguwar garin kadamari mai magana abdurrahman wanda aka sani da Abdul kibiya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magalama a Jakure Niger. assalamu alaikum biyu hausa radio yara ne magana abuji muhammadu wanda aka sanda suna mai sau jami'a adai da ci sauko a zandar kowa likita dutse yana son yi amfani da wannan rana ta karshen mako wanga da yan wada da arziki kamar su musa hadiran asuba a kashe mai sabko da magaram akwai abdulmin mai aski wanda yake hidin tambari akwai raba mai aski wanda yake kwana rahama akwai litoro mai otal bakin likita dutse akwai abdurran garbado mai tebur bakin likita dutse akwai alhaji bashir dan dada mai shago bakin likita dutse akwai wani nasiru mai lido mai kanti a dispensar akwai sani gulli mai wanki wanda yake dispensar na gode biyu ya ce radio ta Iran mai magana miji Muhammadu da aka sani suna mai soja mai adai da ta sahu a nan zandar kowa likita dutse ya tashi lafiya. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio Iran radio na addinin musulunci gaskiya muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke da yan uwa da amana arziki to ba zan yi wata wata ba zan da Murtala MT Randa bakwai akwai Sunushi na garin Madaddai akwai Isu a garin Madaddai akwai Ilola DJ a babban birnin mai ya hayya dan baiwa tare da Malam WB akwai abokina alkasun daga can birnin birnin agadez ba zan manta ba da mansur kura wiza a can garin unguwa dan uwa akwai mudi alwali a fada mauta akwai suleiman dan gambo mai atamfa gumal yusuf dan mahadi mai zuma garin malam kano mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin zame maka sakonnin gashe gashe ga yan uwa da amina arziki da farko dai ina ga. da abokina Sunusu Madattai akwai Isu Madattai akwai Letoro mai Essence akwai Majid Adili ta sahu akwai Abdulaziz Frezi akwai abokina Abdul Kibiya garin Kadamari akwai abokina Alkasim da ke a garin Agadas sannan da na koma Najeriya akwai Iliya mai shayi da kanti a garken Daura akwai Ahmad Tarima Jos din Najeriya akwai Buba mai manja sannan akwai Isa eh, mai saje Jika mai saje eh, Toro ko eh, yawa sannan kuma akwai Sumayya Abubakar wanda take a birnin Kebbi daga karshe dai ba zan manta da kai kanka mai shirye shirin ba wato Hassan Barka a tashi lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirma na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku isoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kawo muku kissa mai suna tana karar mijinta inda wata mata a kofa ta kai karar mijinta a gaban amirul mu'minin ali ibn abi talib salam a lokacin da ake tsananin rana ya buƙace ta ta haƙura har iska ya yi sanyi amma ta ce tana jin tsoron kada mijinta ya yi fushi da ita sai imam ali salam ya tafi da ita zuwa gidansu ya yi sallama matashi ya fito daga gidan amma bai gane imam salam ba sai ya yi maganganun da ba su dace ba amma a lokacin da imam salam ya ɗaga muryarsa yana masa tsawa sai mutane masu wucewa suka taru kuma duk wanda ya zo sai ya ce assalamu alaika ya amiral mu'minin sai ya ansa a nan ne sai matashin nan ya gane da wa yake magana sannan ya nemi afuwar imam salam sai imam ya ce masa ya kyautata matarsa ya sulhunta a tsakanin su to masu sauraro kissar mu ta yau ita ce wacce aka sanya mata suna dan hatam kafin bayyanar addinin musulunci da a kasashen larabawa kowace ƙabila tana da shugabanta dukkan 'yan kabilar suke masa biyayya sannan suna ba da wasu abubuwa daga cikin dukiyoyinsu a gare shi a kowace shekara wannan haka yake ga kabilar tai wacce shugabanta shine hatamu ta'i sanannen mutum mai yawan karamci a cikin larabawa har sai da ya kai ga ana buga misali da shi a yawan kyauta da karamci a cikin mutane amma hatam tai bai riski bayyanar addinin musulunci ba ya rasu sannan ɗansa mai suna adi ya gaje shi adi ɗan hatam ya zama shugaban ƙabilarsa wato ta'i bayan mutuwar mahaifinsa hatam tai sannan yana karɓan haraji a wajensu wanda ya kai rubu'i na duk abin da kowannensu yake samu a shekara sannan kabilarsa masu bautar gumaka ne amma shi adi kirista ne amma yana ɓoye mutanensa don kada ya rasa dukiyoyin da yake samu a kowace shekara daga wajensu bayan da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira daga makka ya koma madina ya kuma shiga yaƙe-yaƙe da mushekai mushekan makka da kuma sauran kabilun larabawa ya kuma sami nasara a kansu sai addinin musulunci ya fara yaduwa zuwa sauran kasashen larabawa addini yana kallo kuma yana jin abin da yake faruwa sannan ya san cewa wata rana mayakan addinin musulunci za su isa wajensa don haka sai ya faɗa wa bawansa ya shirya masa daga cikin raƙumansa sannan ya sanya ido da kuma kunninsa don jin lokacin da mayaka musulmi za su isa wajensu idan haka ya faru sai ya faɗa masa adi dai yana ɗaukar cewa addinin musulunci zai kwace iko da ƙasashen larabawa kuma su ƙabilun larabawa za su rasa a matsayinsu da kuma dukiyoyin da suke karɓa daga hannun 'yan ƙabilarsu don haka ne yake adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma addinin musulunci don haka a lokacin da musulmi suka karato garinsu sai bawansa ya zo ya faɗa masa cewa sun kusa da gaggawa adi ya tattara abin da zai iya tattara na dukiyarsa da kuma iyalansa sai ya bar gari ya koma ƙasar sham inda mazauna kiristoci ne wanda suke bin addinin adi amma saboda rikicewa adi ya manta ya fita da 'yar uwarsa wacce ake kira safana ya gudu don kada musulmi su riske shi a garinsu a lokacin da musulmi suka karaso garin adi suka karbi iko da garin da kuma ƙabilarsu sannan suka kama wasu daga cikinsu a matsayin bayi daga ciki an kama ‘yar uwarsa wacce ake kira safana da haka kuma aka yi masu masauki a wani wuri kusa da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a Madina suna jiran abinda da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai yi da su a cikin wannan hali ne dai sai safana wacce ta kasance mai yawan magana tana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wucewa daga gidansa zuwa masallaci a nan sai wata rana ta zo ta tsaya kan hanyarsa da ya iso sai ta ce masa babana ya mutu kuma mai kula da ni ya tsere ka tausaya mani Allah ya tausaya maka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye ta shin waye yake kula da ke sai ta ce dan uwana adi ya tsere zuwa ƙasar sham sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce adi wanda ya gudu daga Allah da manzonsa ko sai ya wuce ba tare da wani ƙarin bayani ba to masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai shirin amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da amsoshi dangane da tambayoyin da kuke turo mana da suka shafi al'amura na aƙida idan masu waro ba manta ba har yanzu muna nan ne cikin bayar da amsa dangane da tambayar da kuka yi na al'amura na raji'a ma'anar raja'a matsayin raja'a a wajen 'yan shi'a da kuma cewa mai yasa 'yan shi'a ne suka imani da ita amma ban da sauran musulmi to mun shiga bayani mun yi nisa muna kawo hujjoji daga alkur'ani mai girma dangane da al'amura na raja'a da inda allah subhanahu ta'ala ya ba mu bayani na wannan raja'a da ya faru a al'ummomi daban-daban da suka gabata to irin wannan da ya faru abu ne wanda yake dan adam ya kamata ya imani da shi kuma imani na hakika waɗannan al'ummomi da muka bayyana ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala shi da kansa a cikin alkur'ani ya ambace su a bisa ya yi musu raja'a dinnan sun mutu ya dawo da su kamar yadda muka gani al'ummomi ne daban-daban daban to ashe kenan wannan al'umma ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ainihin an musu alkawarin cewa wasu abubuwa da suka faru a sauran al'ummomin da suka wuce su a cikinsu ba zai iya faruwa ba kenan la'alla watakila abin da ka iya cewa azaba ce ubangiji su ta'ala ya azabtar da wasu al'ummomi tun a duniyar nan saboda wasu laifuka da suka yi to wannan azaba din ce ubangiji su ta'ala ya ce ba zai azabtar da al'umma din manzo muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba saboda shi annabi muhammadu din girmansa da ɗaukakarsa shine Allah ya jinkirta azaba wannan al'umma ɗin har sai ranar kiyama amma ba yana nufin sauran abubuwa waɗanda suka faru musamman a ce waɗansu sun mutu Allah ya sake dawo da su a cikin duniyar nan don ya faru a cikin wasu al'ummomi a ce wannan al'umma ɗin ta rasulullah sallallahu alaihi wa sallama abin ba zai faru ba to Allah dai ya ba mu misalce-misalce a cikin alkur'aninsa mai girma kamar yadda muke ishara a ƙarshen darasinmu na wancan sati da ya wuce muka kawo al'amura na ashabul kafi. allah ya ambaci shekara 300 da wani abu da tara da suka rayu wanda wannan rayuwa rayuwa ce za ka ɗauka a matsayin cewa ba a duniya suka yi ta ba a ina suka yi ta a cikin hali ne na mutuwa amma daga baya Allah ya taso da su ya dawo da su bayan shekara ɗari uku da tara to wannan abu ne wanda yake tabbas kuma Allah ya ambace shi a cikin alkur'ani ubangiji subhanahu ta'ala dangane da al'amari na dawowa mutane cikin duniyar nan za ka ga akwai wasu malamai ma da suke ishara akan cewa imam mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif idan ya bayyana to isa bin maryam zai sauko idan ya sauko zai zo ya yi sallama a bayan imamul mahadi din to wannan sakowar da su hatta ahalus suna suka imani da cewa zai sauko hatta kiristoci ma duk wanda yake bin addini addini na sama yana da yakinin cewa annabi isa zai dawo duniyar nan to wannan nuzula isa din da ake cewa nuzuluhu dawowansa ko sakowarsa to wannan saukowa ce ko kuma dawowa ce zuwa duniya bayan mutuwar shi wannan allah ta'ala ya yi wannan bayanin allah ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya to wannan cewa ni zan yi tawaffa ɗinka tawaffa ɗin nan ba yana nufin mutuwa wacce za a ran mutum har abada ba amma wasu malaman sun ce ana ma nufin haka ɗin allah ta'ala ya kashe annabi isa ne amma da ya kashe shi bai bar shi a duniya ba sai ya ɗauga shi ya tafi da shi zuwa wani guri wanda ubangiji shi ya san inda ya ajiye shi to sannan daga baya allah ta'ala zai yi ikonsa annabi isa ya dawo to wannan dawowar ruju'uhu kenan shine raji'a din annabi isa ila duniya zai dawo cikin duniya so kaga waɗannan wani abu ne waɗanda ubangiji subhanahu ta'ala yake bayani dangane da dawowar wasu mutane kuma idan ka dubi wasu ayoyin kamar inda Allah ta'ala ke cewa wahasharnahum falam nughadir minhum ahada sannan muka tashe su kuma ba mu bar daga cikinsu ko da mutum ɗaya ba wannan aya ɗin ishara ce a kan al'amura na tashin alkiyama shine hashirun ɗin da Allah ta'ala zai yi zai ta da kowa da kowa a ranar kiyama Allah yake cewa falam hum minhum ahada ba mu bar kowa ko da mutum ɗaya ba mu bar ba bari ba to amma idan kai wannan tsaukaci akan wannan aya ɗin tana nufin tashi ne a ranar kiyama tunda kowa sai ya tashi sai Allah ya dawo da shi to ɗaya ayar kuma sai take cewa wa ya shuru? min kulli ummatin faujan mimman yukadhibu bi ayatina to ko kuma wa na shuru ne Allah ta'ala yake cewa kuma ranar da na shuru min kulli ummatin fauja daga cikin kuma ka tuna ranar da za mu tayar daga kowace al'umma min kulli ummatin Allah yake zance daga kowace al'umma suwa Allah ya ce faujan mimman yukazzibu bi ayatina wasu jama'a daga waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu Allah yake cewa to ashe yawmul ladhi yuhsharu fihi jami'a ranar da za a tayar da duk mutane Allah ya ce falam nugadir minhum ahada wannan ranar kuma to tana da bambanci da yomul ladhi yusharu fihi fauj da ranar da za a tayar da waɗansu kaɗan kenan to wannan aya ta biyu Allah yake cewa wa yawma nahshuru min kulli ummatin fauja wannan ranar da za a ta da ku daga kowace al'umma wasu jama'a to wannan raja'a ce da za a yi ta a cikin duniya ba a ce ta ranar kiyama ba saboda a ranar kiyama an Allah ta'ala zai tada mutane daga kabari babu waɗansu da za a ce su a kyale a bar su a fito da wasu kada a fito da wasu shine falam nugadirmin humahada ahada amma wannan na hashuru min kulli ummatin fauja to wannan ita ce raja'a din da Allah ta'ala zai yi a duniya kuma wannan bangare ne na waɗanda a tayar din min man yukadhibu bi na Allah ya ce daga waɗannan da suke ƙaryata ayoyinmu Allah zai tashe su to waɗannan waɗansu abubuwa da ya kamata a ce mutane sun yi tsokaci kuma sun yi tuntuntuni a cikinsu sun fahimci cewa ubangiji subhanahu ta'ala wannan bayanan da yake bujurwa da su a cikin littafinsa mai tsarki domin ya nuna ƙudurarsa ne domin ya nuna irada ɗinsa ne domin ya tabbatar wa da waɗannan masu ta ayoyin nasa cewa ko da ko sun mutu to zai fa dawo da su domin ya tabbatar musu da abubuwan da suka karyata ɗin gaskiya ne idan ma sun ga sun mutu ne sun tafi ba su gaskanta ba to lokacin da halifansa a doron ƙasa ya bayyana ko ina adalcin Allah ne a cikin duniyan nan duk inda ka karkata za ga adalcin ubangiji ta a wannan lokacin Allah subhanahu ta'ala zai yi ƙuduransa sai ya taso da waɗannan min mimman yukadhibu bi ayatina waɗannan da suke karyata ayoyin ubangiji Allah zai tayar da su kuma cewa yi min kulle ummatin daga kowace al'umma akwai waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah to sai ya taso da waɗannan duk da cewa sun mutu ƙasusuwansu da naman jikinsu sun rududdige to amma zai dawo da su duniyan nan zai dawo da su don su ga ikon Allah su ga hakikatan abin da suka karyata gaskiya ne kafin kuma Allah ya sake ɗaukar rayukansu bisa ajalinsu don sun ka sake mutuwa to bayan mutuwansu to kuma sai a koma bayan tashi bayan busa kaho Allah ta'ala ya tashi kowa da kowa to wannan kuma sai kasance wahashar nahum falam nugadir minhum ahada to wannan abu ne wanda yake tabbas kuma Allah subhanahu ta'ala zai yi shi bisa kudura da iradansa kuma babu wani abu wanda zai gagari ubangiji subhanahu ta'ala balle ma wata abawa ita raja Allah da ya yi waɗannan halitta ya samar da ɗan adam to bayan ya mutu dawo da wannan mutum din a cikin duniyar nan zai gagari ubangiji ne balle kuma ya yi sau da dama ba a guri ɗaya ba ba wurare biyu ba to waɗanda suke da tunanin cewa 'yan shi'a ne suka kirkiro alamari na raja'a to su ɗauke shi wannan tunanin nasu domin alkur'ani abin da ya tabbatar raja'a tana nan kuma allah ya kawo misalce-misalce nata a kowane lokaci ya kamata mu dinga masu mu kasance masu tuntuntuni a wannan bangare to ga bayanai kuma ga lokaci yayi za mu tsaya a nan sai insha Allah shirinmu na gaba za mu dora wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To masu sauraro tun da da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. alaka a tsakanin iran da saudi arabia tana bunƙasa a wani rahoto da kamfanin dalancin labarun mehar na iran ya ɗauka ya ambato wani manazarci akan alakar kasashen saudiya da iran dr abud fadl bazargani yana cewa a cikin watannin bayan nan an sami kyautatuwa alaka tsakanin kasashen biyu bisa tattaunawar da ake yi a ƙasar iraki abu fadl ya yi ishara da daɗaɗɗiyar alaƙa mai tarihi a tsakanin saudiya da amurka sannan kuma ya ƙada cewa daga lokacin da amurkan ta fice daga afghanistan saudiyar ta fahimci cewa ƙarfin amurka da tasirinta a duniya na raguwa don haka wajibi ne a gare ta sake da safin alaƙata da wasu ƙasashe abu da ya kuma ce a ƙasar saudiya ba a naɗa sabon sarki ko naɗa yarima mai jiran gado sai da yarda da amincewar amurka amma duk da haka saudiyan ta zaɓi ta kusanci ƙasar sin wacce ƙarfinta yake kawo a duniya saboda ta fahimci koma bayan da amurkan take fuskanta a duniya da yake magana a kan alaƙa saudiya da iran abul ya ce rawar da kafafen watsa labarun saudiya suke takawa na murguɗa gaskiyar abin da suke faruwa a iran yana takarwa wajen samun koma baya a ƙoƙarin bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu amur fadal ya ce damar kyautatuwar alaka tsakanin iran da saudiya ta fito fili saboda sabon yanayin da aka shiga a duniya da ya sa saudiya din take karfafa alakanta da sin da kuma rasha saudiyar ta kuma fahimci cewa sake bunƙasa alaka da iran zai kare mata wasu manufofinta ba tare da izinin amurka ba domin ba ta da ƙarfin da za ta iya faɗa da iran abulfadal ya kuma bayyana yiwuwar ganawa a tsakanin shugaban ƙasar iran ayatollah ibrahim ra'isi da kuma yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman a yayin taron da za a yi a kan iraki a birnin oman na ƙasar jordan an bayyana jami'o'i 45 na iran a cikin jami'o'i mafi inganci a duniya cibiyar take tantance ingancin jami'o'i a duniya a kowace shekara ta green metric ta shigar da jami'o'i da cibiyoyin ilimi na iran 45 a cikin inganci a duniya adadin jami'o'in da wannan cibiyar ta tantance ingancin su a cikin shekara ta 2022 mai karewa sun kai 1,050 daga jerin 700 daga cikin mafi inganci da akwai jami'ar zanjan ta iran daga cikin ma'aunonin da cibiyar take amfani da su wajen bayyana ingancin jami'a da akwai yanayin da ake tafiyar da karatu da nazarce-nazarce da bincike masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo kashin shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumudumin su a hali yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa barakatu.